وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوما قوة رمضان هجرة دبودة دريه إلى أربعين دهنو ɗaya ga watan hudu dubu biyu da ashirin da uku muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta ɗari biyu da sha tara آية قريب ta 220 نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الخير والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العقل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل الإسلام لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المفلح ولو شاء الله لأحمدكم إن الله عزيز حكيم الله سبحانه وتعالى a cikin wannan aya mai girma aya ta 219 yana bayyana mana irin tambayoyi dai da sahabbai suka ci gaba da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane ga abubuwan da ke faruwa da kuma abubuwan da suka tarar da al'adu na larabawa a kai daga ciki akwai shan giya da kuma caca shan giya ko ta'amuli da giya ko sai da giya ko dafa giya ko tallan giya da sauran abin da ya shafi giya wani abu ne sananne a cikinsu al'adarsu ta nuna duk wani taro da za a yi to babban abin da za a kawo a gurin shine a kawo giya haka giya ta zama ruwan sha a cikin waƙoƙin larabawa da al'adunsu da harshensu da zamantakewarsu za ka ji kalmar giya ko sunan giya yana yawan fitowa har wani mai nazari da bincike da ya littafi a kan khamriyat ya kawo cewa giya tana da suna da sifa da nau'i da dangogi sun kai dubu wanda laraba suka faɗa ko fiye da dubu sunan giya kaza sunan ya kawo sunaye da yawa ɗaruruwa wanda suke kiran giya wani sunan ana la'akari da bugawar da take yi wani ana la'akari da abin da aka yi ta da shi wani kuma ana la'akari da kalarta ko daɗewarta ko tsufanta ko kuma siffar giyar ko siffar abin da aka zuba giyar ko kuma halin da ake kasancewa an sha giyar suna shan giya saboda halaye guda biyar wani yana son ya sha giya domin yana son ya bajinta don yana cikin hankalinsa ba zai iya wata bajintar ba amma in sha giya zai iya da dukiyarsa gaba daya in ya dawo cikin hayyacinsa kuma ya yi tagumi ba ka shi yasa manya-manyan shugabanninsu in sun bugu sai mawaƙa su wasu ta zuga su a cikin giyan nan wani sai ka ga ya kyauta da duk abin da ya mallaka ya dawo cikin hayyacinsa a ce aka ba da komai naka shi kuma kunya da girma zai sa ba zai iya cewa a dawo masa da wannan abun ba sannan na biyu sukan sha giya in za su yi rashin mutunci in mutum yana so ya faɗi kalmomi ko ya wani rashin mutunci to a cikin hayyacinsa da hankalinsa ba zai bashe haka ba amma in ya sha giya ya bugu to zai iya faɗa kalmomi na rashin mutunci yadda ya ga dama sannan na uku sukan sha giya in za su yi ta'addanci idan mutum yana so ya zubar da jini ko ya ta'addanci wanda ba zai ji tausayi ba idan yana cikin hankalinsa to tausayi zai hana shi yin wannan abin amma in ya bugu to sai abin da ya ga dama ya ci san kai ya ta'addanci kamar wanda suke binne 'ya'yansu mata da rai da masu kashe 'ya'yansu ƙanana to a cikin hayyacinsu ba sa iya yi sai sun bugu tukunna sannan kuma sukan sha giya saboda ta ɗauke musu damuwa idan mutum yana cikin damuwa wato sukan sha giya sai hankalin mutum ya ɗan gushe zuwa ɗan wani lokaci to wannan gushewar da zai yi yakan yi amfani da wannan domin wato ya zama cewa wato bai sami damuwa sosai ba sannan na biyar sukan sha giya domin a samu suna kama tana ƙara musu tasliya wato ta sa jikinka abincin da ka sha ya narke sannan kuma ta ƙara ma ƙiba ko fari ko kaza ko kaza da sauransu wannan duk itikadi ne na zamanin jahiliya saboda da musulunci ya zo ya tara ana shan giya an yi nisa an saba har wasiya mutum yake cewa in ya mutu da Allah a samu tulu kamar biyar a jika kabarinsa kafin a saka gawarsa a ciki so da sai an cika kabarinsa fal da giya sai a saka gawarsa a ciki sannan wani ya wasiya cewa duk wata duk wata da Allah a dinga kai tulu guda a ɗanyi wani rami a ɗanyi ƙofa a cikin kabarin a dinga ɗora masa tulu guda wai saboda ko da ƙashinsa ne a cikin ƙabari ya ci gaba da kwankwaɗar giya to al'ummar da ta kai wannan yanayin ka zo lokaci guda ka ce mata an hana shan giya yana buƙatar saka hikima a ciki da haka Allah ta'ala sai da ya ɗauki matakai guda huɗu kafin a kai ga haramcin giya mataki na farko shine a cikin suratul nahl aya ta 67 Allah ta'ala yana faɗan ni'imar da yawa ɗan adam sai ce wa min samaratin nahili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana tun daga nan wasu ka gani cewa Allah ya fara sukar giya da kuma tirda giya amma masu hankali ne za su gane Allah ta'ala ce wa min samaratin nahil daga 'ya'yan itace na dabino 'ya'yan dabino wal'ana da kuma inibi dama ana yin giya da inibi ana yin giya da kuma dabino ana yi da sauran kusan giya za ga abubuwa ne duk da asalin su halal ne su ake juya su goma giya irin su gero dawa shinkafa inibi dabino da sauran waɗannan kalolin su ne ake juya su amai da su giya su ruwan kwakwa da makamantansu su gero da banmi da makamantansu saboda haka sai Allah ta'ala a wannan aya ya ce kuna riƙon wato daga 'ya'yan dabino da kuma inibi tattakhizuna minhu sakaran kuna ɗaukan kayan maye sai Allah bashi kawai maye na kira ala tahqir sai yace wa rizqan hasanan da kuma arziki mai kyau bai ce sakaran hasanan ba sai ce Riskan hasana to tun daga nan masu hankali suka ce a a a to tun daga nan fa Allah ya nuna giyan nan da ake sha baya so so da haka masu hankali sai zama tun daga nan suka yi ban kwana da giya wasu kuma sun ci gaba da shan giyarsu har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya saukar da aya ta biyu cikin suratul nisa aya ta 43 a suratul nisa wanda aka hana shan giya a wasu lokuta kamar lokutan sallah ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara Allah ta'ala ce ya ku masu imani kada ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san me kuke faɗa don haka sai aka duba to lokutan sallar nawa ne lokutan sallah biyar ne azhar la'asar magariba isha asuba to mai sanya shi a giya ya tambaye ya marita kafin lokacin sallah kaga ba zai yi ya sha tsakanin daga azar zuwa la'asar ba dan lokacin bai da tsawo ba zai sha daga la'asar zuwa magariba ba dan lokacin ba shi da tsawo ba zai sha daga magariba zuwa isha ba kaga lokacin ba shi da tsawo da haka sai zama an tsuce lokacin sai dai mutum ya sha bayan isha ya gama tambelansa kafin asuba ta yi to kuma da safe ba zai sha ba saboda yana so ya tafi kasuwa ko ya tafi aiki to in kuma ya sha da safe zai yi tambelansa ya gama kafin azahar to da ka sai zama an tsuke musu lokacin ta'amuli wato da giya da saukar wannan aya to sai ka saukar da wannan aya kuma ta 219 yas'alunaka anil khamri wal maisiri suna tambayan ka game da giya da kuma caca wanda dukkaninsu ana yin su a zamanin jahiliya qul to ka bada amsa fihi ma a cikin giya da caca ismun kabirun akwai laifi mai girma akwai babban laifi mutum ya dinga shan giya akwai kuma babban laifi mutum ya dinga yin caca wa manafi'u linnas amma akwai amfanin nuka kuma da mutane suke samu akwai amfanin nuka da ce amfani ɗaya ba sai ce amfanin nuka manafi akwai amfanin nuka linnasu ga mutane to wani amfani ne mutane suke samu daga giya shine na gaya mana waɗancan abubuwan da kuma samun kuɗi da suke yi da ita da kuma wato a ɗauke haso da suke yi da shan giya da makamantar irin waɗannan wa isu ismuhuma sala ce amma laifuffukan da ke ƙunshi a cikin giya da caca inda za a kwatanta da amfanin to akbaru shine mafi girma min naf'ihima daga amfanin da ake samu duk abin da za a ce cutarwarsa ta fi amfaninsa yawa to barinsa shi ya fi don shari'a tana la'akari da abu biyu ko dai abu ya zama amfaninsa tsantsa ko kuma amfani mafi rinjaye ko ya zama ta tsantsa ko kuma cutarwa mafi rinjaye to a halin da abu ya zama cuta ne tsantsa to sai a bashi da kuma abin da cutar ce mafi rinjaye ko da da amfani ba za a yi la'akari da amfanin ba don fasantin ɗin amfanin kaɗan ne cutarwa ta fi yawa haka idan abu ya zama kuma amfani ne tsantsa ɗari bisa ɗari wannan shari'a ta kan so a yi shi ko ta bada dama a yi shi da kuma abin da amfaninsa ya fi rinjaye ko da akwai cutarwar to cutarwar fasanta tun ta ɗan kaɗan ne wanda ba zai cutar ba to wannan shi ne amsa da Allah ta'ala ya bayar game da wato wato giya a cikin kalmomi guda biyu kun ci ma ismun kabiru wa manafi'u lin wa ismuhuma akbaru min nafsihima shike na ga magana giya to wannan ita ce aya ta uku da Allah ya saukar a wannan guri zaka jin mai hankali ya san ko da an ce akwai amfani amma cutarwar ta shi to kaga wannan bayani ne na abar giya kawai haka daga nan wasu suka yi bankwana da giya wanda ita ce aya ta uku to na Umar ya ci gaba da addu'a cewa Allah ya saukar da bayani wanda zai kawo ƙarshen giya ga baki ɗaya to shine aka saukar da aya cikin suratul ma'ida wanda ita ce ta ƙarshe wato aya ta 90 a cikin suratul ma'ida Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع Al-adawata. والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فهل أنتم منتهون انتهينا يا رب انتهينا يا رب سيأتي تنقذي لنقو لنقو أنا كرنت وأنا آية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس رجس ya ku masu imani ya ku masu imani hakika giya da caca da tukubar da ake kafe gumaka da kuma wato ƙuri'a da ake yi ta tafiya ifa Allah ta fa'al shine azlam wai mutum zai tafiya ba zai istikhara ba sai ya je a samu kibiya guda uku sai a karkada su a saka a cikin kwari sai a watsar ɗaya ifa'al ɗaya la ta fa'al. sai a ce ka zira ka ɗauko ɗaya in ka ɗauko ifa'al a ce ka je ka yi in ka ɗauko la ta fa'al, a ce kar ka yi in ka ɗauko wacce ba komai a jiki a ce a sake to wannan shine Allah ta'ala ce rijsun yace rijsun kazanta ne najasa ne abin tir ne kun ji ɗaya sanai ce min amali shaitan sana aiki ne na shaitan buhu. ku nisance shi ba ka ku sha ba a'a fajitani buhu ka a samu giya a inda kuke fajitani buhu sai ce la'allaku tuflihun ya allaka rabauta a nisanta giya kun ga aka ce fajitani buhu abu na farko rijistun shine hukunci da aka wa giya na farko rijistun me ma'anar rijistun wasu fasara da ƙazanta. wasu fassara da najasa wasu fassara da haramu wasu fassara da abin tir da abin Allah wadai da abin kyankyani, da abin yanyan yanyan da abin tir za mu fassara rijisun kun ga rijisun kenan abin da za a guda su sha kai mata hukunci na biyu min amali shaitan ka ku ji abin da aka ce yana cikin aikin shaitan ai ko ba za ka shiga gurin ba rijisun min amali shaitan sai Allah hukunci na uku yace ce fajitani buhu abu na uku buhu ku nisance shi ku nisanci ne ku nisanci aikin shaidan ku nisanci giya ba a ce kaka aikata ba sai aka ce ka nisance shi buhu sai Allah ce la'allakum tuflihun domin ku rabauta kenan in ba ku nisance shi ba ba za ku rabauta ba shine hukunci na nawa hukunci na hudu sai Allah ce inna ma yuridu shaytanu abinda shaidan yake nufi an yi ya afkar da baina al-baghda wal adawatu wal ya haifar da gaba da kiyayya in ana shan giya za a yi kiyayya in ana caca za a don wanda da aka cinye shi ya zama abokin gaban wanda ya cinye shi haka kuma wanda ya sha giya zai ta'addanci zai zubar da jini zai rashin mutunci zai zage-zage shi za ku ga ko kisan kai za a yi duk inda ake ta'addanci a haɗe suke da am da drug abokan juna ne duk da aka kama giya aka kama makamai sai ka ga tare da ƙwaya ke kama duk da aka kama ƙwaya sai ga tare da makamai don mafi yawan masu buƙatar ƙwaya 'yan ta'adda ne saboda mutum yana so ya kashe mutum a hankalce ba zai iya kashe shi ba saboda tausayin rai amma in ya sha abun maye zai iya yin kowane irin ta'addanci ka abokan juna ne da ƙwaya da makamai tare suke tafiya kuma su ne suka gagari duniya har yanzu an rasa yadda za a shawo kan ƙwaya a shawo kan wato uh, yaduwar makamai da yaduwar ƙwaya shi yake lalata rayuwar matasa kayan maye da ake ta cusowa ake ta kawowa ake lalata rayuwar matasa za ka ji Allah ce inna ma yuridu shaytan yaqubana kuma al'adawata idan ana shan giya ana caca adawa za ta faru shine abu na biyar wal baghda sannan kuma ya hasdatar da kiyayya gaba da kiyayya za ta afko idan akwai giya akwai caca a tsakanin jama'a giya za ta haifar da gaba ta haifar da kiyayya caca za ta haifar da gaba ta haifar da kiyayya wa yasuddakum an zikrillah sannan zai kange ku zai taushe ku an zikirin la gabarin ambaton Allah duk majalisar da ake caca ya ka samu lokacin zikiri da addu'a da salatin annabi da istighfari da ayyala da da salloli tun sabo za a ta buga caca ko tabarmar caca ko teburin caca ko ɗakin caca ko filan caca ko menene na caca za ka ga ana nan ana ta bugawa ana ta maganganu ana ta ɓata lokaci in kuma lokacin sallah an kusa gama sai a ce a bari a gama ba abin da ɗan tace yake jin haushi irin ya ji an kira sallah ana tsakayi balle wanda ya sha giya ina ma yake da hankalin sallar da ka kunga wasu da kuma an zikirin lahi wa an sala sai kanje ku gabarin ambaton Allah ya kanje ku gabarin zikiri da ambaton Allah sai Allah bayan ya faɗi waɗannan illoli guda kusan tara sai ce fa hal antum muntahun wai shin ba za ku bari ba sabai suka ce in haina mun bari a lokacin da masu sai da giya da kamfanin nukan giya da masu ci gaba da tallan giya da majalisocin giya an gama giya za fita da ita kasuwa sai ga umarni ya zo aka bi lungu-lungu ana karanta mutane wani ya yi tulu goma zai kai kasuwa wani ya yi tulu ɗari wani ya yi tulu hamsin wani mai siye ne wani mai tari ne wani mai siyarwa ne wani dillalin giya ne wani kwastoman giya ne wani mai kamfanin giya ne sai aka sanar cewa Allah ya toshe giya ku duba biyayya ta sahabbai sai kawai mutum ba sai ana karanta ayar sai dinga ɗauko tulun nan ya zo tsakiyar hanya sai ya nana shi da ƙasa ya fashe wani yana da tulu ɗari biya fashe su wani yana da tulu ɗari biyar biya fashe su sai da aka wayi gari madina wato kama an yi ruwan sama giya tana farara a cikin makwararar ruwa duk an fashe ta an zubar da ita lokaci guda an bi umarnin Allah duk an zubar da giya an fasa giya an lalata giya ha akwai wanda ma dukiyar marayu ce ake juya musu ake musu kasuwanci da giya fasu ila rasulullah an khamri tuttakazu khallan fa qala la aka ce ya rasulullah wannan giyan mallakin marayu ce shin za a iya mai da ita kunu a karya mata kadari ta daina bugawa a sha annabi ya ce la a zubar yasa malamai suka ce illa za ta hajjar sai idan ta bushe da kanta ko ta daskare ko ta daina bugarwa da kanta ba wani ne yayi aikin daina bugar da ita din ba to a lokacin a mayan ya fita sai ka wadannan abubuwa guda biyun kuka gani yanzu su suka rikita duniya in ka su da 'yan uwansu guda hudun nan suka zama shida duk da kaga ana lalata su ne na farko barin mata su fita tsirara shine mabudin zinace zinace fitan mace tsirara bayyana kwalliya tafiya kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asminatil bukht la yadkhulna aljanna wa la yajiduna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza sinfani min ahli an-nar annabi alayhi salatu wasallam yace bi yan wuta ne lam arahuma amma ban gansu ba suna nan tafe babu su a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma za su fito a cikin al'ummarsa qawmun ma'hum siyab wasu mutane za a ba su kulake ko a ba su bulali yadribuna bi hanna su dinga jirgan mutane kawai mutum ya dinga dukan mutane yana saran mutane yana dukan mutane ba su yi masa komai ba dan ka larafin shiga yan daba sun shiga masu cin zali kowane iri ne sun shiga masu tare-tare masu doke-doke masu cin zalin mutane ba wani dalili duk sun shiga cin wannan sunfi na wato mahun qaumu mahun tiyaqun ka aznabil baq na bi hannas suna da dogayen bulalai doruna suna jibgan mutane ba su yi musu komai ba wani sa'un da kuma mata kasiyatun sun sa tufafi ariyatun amma tsirara suke saboda tufane mai shara-shara tufane mai huda-huda tufane matsatse an yanyanka shi an fito da hammata an fito da kirji an ɗage shi sama an fito da sharaɓa kafafuwa duk suna waje an matse shi duk shaf ɗin jiki ya fito gaba ɗaya kuma haka za a fita yakka ta fita a haka kuma ka zo masallaci kai sallah ka ce Allah ya karɓa mata ka ta a haka ka zo ka ce Allahu akbar kuma ka ce Allah ya karba shi sa ni malami da aka aka aka kira shi hudu ba juma'a yace ya ku mutane ku ji tsoron Allah ina matan ku suke lokacin duk matan suna kasuwa su sun tafi masallaci yace matan ku suna kasuwa ku kuna masallaci ku sallah ku ce Allah zai karba ku tashi ayi sallah to saboda haka wannan shine mabudi na farko duk matar da za ta fita waje ana son sai ta cika sharaɗi guda bakwai ko matar ka ce ko ƴarka ce ko ta kace da iko a kanta da za mu kafa wa matanmu waɗannan dokokin guda bakwai to da an samu zaman lafiya a duniya da ƴaƴanmu da matanmu da matan da muke da iko a kansu amma wani wannan doka ba zai iya gaya matarsa ba ko ba zai iya sa mata ba saboda ba zai iya bada doka a gidansa abu ba in mace za ta fita sai ta saka hijabi da zai rufe ta ruf almar'atu kulluha aura duk jikin mace al'aura ce illa wajaha wa kafaya sai fuskarta da tafin hannunta sannan na biyu na farko kai kar ta bayyana tsiraici duk abin da yake tsiraici a jikin mace kada ya fito waje na biyu kar ta bayyana kwalliya kada ta bayyana kwalliya ta yi kitso ta fito da gashin ko ta sa wato jambaki da jagira da a fuskar ta fito da fuskar ko kuma ta yi abin a hannunta ta yi kunshi ta yi zanen fulawoyi a hannunta da kafarta ta fito da hannunta fito da kafar wannan yana cikin abin da ya kamata a rufe a rufe tsiraici a rufe kwalliya sannan kada ka bayyana ƙanshin turare mafi alherin turare ga mace wanda ƙanshinsa ya ɓuya launinsa ya bayyana mafi alherin turare ga namiji wanda kanshinsa ya bayyana launinsa ya ɓuya to kata bayar da turare shi da na kata dinga rangwada muryarta a waje tana kakkarya murya tana rangwada da muryarta tana sa abin nan tajawibi da kalkala da sukura da kubra na biyar in ta fita kada ta gaisa da wani namiji a tana yake a ofis ko tana siyasa ko tana aiki ko tana business wani ya zo ya mika mata hannu sai ta ce sannu sa kar ta mika masa hannu su gaisa daraja ce ga mace kar ta mika kuwa hannu su gaisa in kuma ta miko maka ma ka daga mata hannu kai kuma kar ta mika mata in ta miko sai kai haka sannu madam sannan kar ta cuɗanya da maza a ce din da ake ga gurin maza daban in a makaranta ne ga gurin maza daban ga gurin mata daban idan a abin nan layi ake bi ga layin mata daban ga layin maza daban in gurin zama ne ga inda maza su zauna ga inda ka a kuɗa. sannan na bakwai katta keɓanta a wani gurin da babu kowa daga ita sai wani mutum da ba maharaminta ba a shiga ɗaki a kulle a shiga ofis a kulle a shiga wani guri a kulle to dole ɗan zai zama na uku ya zuga mafi rashin kunya a ciki ya taba wani wannan su ne abubuwa guda bakwai to za ku ga yanzu ci gaban da ake ta yi shine bayyana tsiraici yanzu al'adun turawa har ya wuce hankali bayan an yi tumbur din kuma an zo duk an zana jiki an zana jiki wani kaga yayi kadan doniya a bayansa wani kaga yayi karza wani ya zana kadan gare wani ya zana miciji irin tunanin kwakwalwar su fa kenan ta ba shi ya zana mucizi a jikinsa ko ya zana dodon tantanwa, ko ya zana wani umurzin wani abu karza haka zai ne jikinsa ya huda hancinsa ya huda goma anan ya huda goma anan ya huda harshensa ya huda lebansa ya huda nan saman nan saman ido an huda shi sai dan adam ya haukace kai wani ma da yayi kuɗi ya rasa me zai da kuɗin sai ce a mai da shi kare ya je biya wasu ƙwararru suka canza masa halitta sai ya koma kare haushi yake yi an cire masa muryarsa an sa masa kare an lankwata gadon bayansa ya koma kare kuɗi ya biya mai yawa aka mai da shi kare wani ya ce ya gaji da namiji a mai da shi mace wani ya ce ya gaji da mace a mai da shi namiji wani ya ce kai shi namiji zai aura wata ta ce kai mace za ta aura wannan ba shi ne gaban da ake a turai saboda an kwakwalwar ba addini ba tarbiya ta lalace wannan shi shi ne abu sannan za shaye-shaye duk da ka gani mashaya ce duk da ka ga ana tallagiya ce giya kawai ita ce ga ta nan kala-kala in ka shiga sai ga kala dubu giya ga ta nan kowace da kudinta da sunanta da shekarunta kayan maye tsiraici kayan maye da abar yanci na fasikanci kaɗe-kaɗe da raye-raye sai kwalliyar gari a yi wa gari kwalliya a sa a fitulu a yi titina a yi dogayen gine-gine sai sai mi a sha giya a yi kaɗe-kaɗe da raye-raye a bayyana tsiraici na shi ne a yi caca sai kasino da kasiyo da wayar da su ne ga sunan ko'ina gidajen caca ne shi za ga mujtama na musulmi duk talaucin nan namu da wahala mu mun fi tsafta an fi tsafta ko dai ka kyale mu da rashin karatu da rashin nema amma nan ƙazantar Allah ta'ala ce a kawar da su saboda musulunci yana yaƙi ne domin ya ba wa abubuwa guda shida kariya suna ake kira tsaro in ka ji an ce akwai tsaro to ana son a tsare abubuwa guda shida ne in ka ji an ce ba tsaro to abubuwa guda shida ne ba a tsare su ba na farko a tsare addini hizbuddin a tsare addini ka ai wasa da addini ka a bari wani ya zagi Allah ko ya zagi annabi ko ya ci mutuncin qur'ani ko ya zagi sahabbai ko ya wulakanta ahlul bait ko ya dinga cin mutuncin malamai ko ya dinga yagar sufan musulunci ko ya dinga rushe makarantun addini duk wani abu da ya shafa Allah ka yi wasa da shi a tsare shi domin aka taɓo Allah duk gyaran da za ku sai Allah ya rubuta shi tunda kuna faɗa da shi za ka kiyaye Allah a kiyaye Allah a kiyaye dokokin Allah na biyu a tsare rayuka wala kun fil qisas hayatun kada wani ya taba ran wani kada a yi sakaci da rayuka annafs bin nafs wala kun fil qisas hayatun kada wani ya taba wani kada wani ya kashe wani وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima kisan kai kowane iri an hana ko kuskure akai a kisan kai sai an biya jiya ko mai kama da kuskure balle ganganci a tsara rayuka shine abu na biyu tsara addini da tsara rayuka sannan tsare dukiya kada wani ya ci dukiyar wani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil a tsara dukiya a mutunta dukiya a tsara dukiya a kula da dukiya kada wani ya wani sata ko ya masa fashi ko ya masa kwace ko ya masa zamba ko ya masa gisu ko ya masa ha'inci ko ya ci dukiyarsa bil batil shine abu na da za a tsare dokoki masu zafi akan dukiyar jama'a dokoki masu zafi akan rayukan jama'a akan addinin Allah sannan na hudu a tsare hankula za a tsare hankula ne ta hanyar hana sai da giya da hana sai da kwaya da hana sai da duk wani abu da yake barazana ga hankalin mutane yanzu kwayan ma ta fi giya hatsari dan ita giya ta kan saki mutum zuwa ɗan lokaci amma ita ƙwaya ita ce mafi muni a cikin nau'in giya ɗin kisa za ka ga kasashe da yawa in ka shiga da ƙwaya fille ma kai za su saudiya ma haka suke tuni malaman su suka yi fatawa wanda aka kama shi da ƙwaya a fille ma kai amma duk da haka mutane kai ƙwaya suke yi sai shaidan ya ce maka za ka wuce in ka sake dabara za ka wuce mun sha gani a saudiya za ga da safe an zo an fille kan mutum kai yana gurgurawa an fille shi ya shiga musu da kwaya to da an yadda cewa duk duniya duk duniya an yadda har kafiran har musulmin an yadda cewa kwaya hatsari ce a cikin al'umma so da kashi yasa kayan maye gaba ɗaya da na gargajiya suna nan kala kala da na bature suna nan kala kala duk wani abin da zai sa ka fita daga cikin hankalinka kullu ma askara كل ما خامر al فهو حرام كل haram خم وكل خم wa da abu mai sa maye ba sai an ce da me aka yi shi ba da me aka yi shi ba ba magana da me aka yi shi in dai zai sa maka tambele ya sa maka marisa ya gusa maka da hankali to wannan abin kawai haramun ne komai karancinsa komai yawansa kuma ya kamata a kauda shi sana tsarewa mutane mutuncinsu shi ne tsaro na mutunci a sa dokoki masu zafi a ba mutane dama duk wanda ya shiga social media ya maka sharri ka kai shi kotu ka kai shi kotu ya je kwaci kansa yanzu wani kawai ya ga labari ba gaskiya ba ne kawai akan wani ya je ya yada akan mumbari mutum ya kai shi kotu da kawai mutum kazafi ko ka masa shari ya nemi haƙƙinsa duk wanda ya maka kazafi ka nemi haƙƙinka ne mutane za su daina yanzu fa 'yan social media da 'yan youtube suna samun kuɗi ne ta hanyar ƙazafi yanzu za ka yi magana doguwa sai su yanke su mai da ita rabin minti sai su ɗauko hoton wani a ƙasa su sa su ɗauko wani hoton wani su sa sai su ce wannan magana taka da wani kaci kai ma kuma wani ya magana sai a ɗauko hoton ka sai a sa a ƙasa sai a ce wannan magana da yake da ba ka fasanci ba ba don shi kai magana ba wata magana kake daban akan wani abu daban wata saboda ya samu followers da yawa a dinga bashi kuɗi sai gutsuro magana kai gutsuro magana wancan sai ya haɗa rigima yanzu tsakanin 'yan siyasa ana haɗa wannan rigimar tsakanin malamai ana haɗa wannan rigimar akwai ɗalibai fitinannu fitinannun ɗalibai suna nan sun iya suna da almakashi na yankan maganganu suna da almakashin su court court court join court join court su buɗe racin su buɗe racin su haɗa sai kan kawai ya buɗe youtube ɗinsa yau an yi wani rabbi wani malam wani ya caccaki malam wani sai a gutsara a kai masa kuma wani ba a kasashen nan kaɗai ba har kasashen laraba abin da ake ya haɗa faɗa tsakanin malamai kenan ina saurare zuwan ɗalibi ya ɗauko wani littafi ya kira wani malami a waya an ce kaza kaza kaza a littafin nan malam ya ce sai kawai ya ce sai rubuta a ƙasa ya aikata akan malamin wai ya tambayi malam wani akan wani ya ce a daina karɓar maganar irin wannan fitintinin suna nan to da wannan za ku shiga aljanna da wannan za ku yi ɗalibtar ilimi shirarul khalq al-mashaquna bin namimati المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء الأيب annan sura ya ce shirarul khalq tantiran ashararai almasha'una bin namimati masu yada annamimanci me annamimanci Haɗa gaba haɗa husuma haɗa rigima haɗa tashin hankali kawo ɗarɗar. kawai mutum ya kirkiri labarai yanzu ana zaben nan kaga irin labaran ƙarya da result ɗin zabe da aka dinga saki na ƙarya kawai mutum sai ya hoton INEC ko ya hoton BBC kawai sai ce ne sai a yada hatta kafafen nan na labarai duk da aka dinga musu karya. sai suna fitowa suna cewa ba fa kowane shafi aka gani an sa BBC namu bane ko an sa Jamus namu bane wasu suna mana karya. to malami ma wani sai ya shiga ya sa sunanka ya bude shafi ya ta faɗan maganganu to abin ya ɓaci fa ɗazu wani ya kira ni daga Kaduna yace wani mutum ya turo min wani account an sa shamsu waye wai ya rubuta account yana bi guraren masu kuɗi yana cewa daga kwamitin da'awa daga gare ni aka turo ana neman taimako har ya je gidan wani babban mai arziki a Kaduna to shine yaran suka karba account din suka turo min suka ce malam ga wasu sun bubbuɗe account suna yawo suna cewa ko kuka ce a bada taimako za a yi aikin da'awa na ce to da farko karya ne sannan na kwafi account din na tura EFCC na ce a mana bincike akan wannan ne account din ba mu san shi ba kuma babu wani account ba wani mutum da yake wakiltar mu a duk faɗin duniyar nan wanda za a shi kuɗi da sunan mu kowa ne in mutum yana sai magana sai dai magana da mu direct iya account din nan da muka bayar a nan wanda aka sa da'awa and relief organization shi kadai ne account din babu wani akawun personal na wani mutum da ake tura kuɗin aikin da'awa a ciki iya wannan da muka karanta a gurin nan na guda biyun nan ko da na first bank ne da na jail wanda shi ma ba sunan wani mutum aka sa a kai ba da'awa and relief organization wannan kadai shi ne akawun din duk wani mutum wani ma an kama wani shi sunansa jawo a wani gari shi ma ya ji hakujeran maka aka bashi a sunan shi almajiri na ji kuma da ana magana da shi ne a matsayin ana magana da ni da suka da yaji murya ba irin ta ce sai kuma yace shi almajiri na ne yana ta kafa kuɗin mutane wata alƙaliya ta ba shi dubu ɗari uku wani ya ba kaza yace za a yi auren wasu yara marasa gata a bada kuɗi duk irin waɗannan makarita ne suna ne sun cika gari ko da aka mutane su yi tsantsan babu wani mutum da yake wakiltar ma faɗin duniyar nan kawai in za ka yi magana ka nemi mu direct in dai baka ji mu direct ba babu wani mutum da muka wakilta ya je ya karɓi kuɗin mutane ko ya nemi taimako ko ya kaza babu shi duk wannan rashin imani ne na mutane yanzu da neman abin duniya ana wa malamai da yawa irin wannan mutum ce shi almajirin malam wane ne ko ana neman taimako ko za a gina wani markas ko za a yi kaza za a yi kaza ga mutane da tausayi da san taimako sai a ta tura masa kuɗi malam shi kuma ya ta harkokinsa yana nan muna ta karatu yana kambara mugu azali. suna ka waɗannan jidda an kama irin waɗannan ya kamata a danka su a hukuma su faɗi wanda ya sa su da inda suka samu wani ya kashe kansa tunda ya faɗa akawun ɗinsa ta hanyar akawun ɗinsa za a gawo detail ɗin da yake mu ga wanda ya sa shi to wannan kun gadi yana cikin wato rashin tarbiyya da lalacewa al'umma shi yasa musulunci yake son a bada tsaro akan mutuncin mutane a bada tsaro akan rayukan mutane a bada tsaro akan dukiyar mutane a bada tsaro akan addinin mutane a bada tsaro akan nasaba nasaba a hana zina a hana duk wani abu da zai kawo ƴaƴan shegu su yawa cin al'umma a taimaka mutane su aure a daina barin zawarawa ba a tallafa musu a daina barin ƴan mata a daina barin girka girkan samarin nan suna yawo haka suna kallon matan a taimaka a ba mutane sana'a da aikin yi su aure shabab man istada'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj ayyuha shabab ma'ashara shabab annabi yace ya ku matasa man istada'a minkum al-ba'ata wanda yake da hali yake da lafiya falyatazawwaj maza ya aure fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farj shi zai taimaka wajen rinza ido shi zai taimaka wajen kare kai daga fadawa cikin zinace zinace Ba Mallam ya yastadi fa la yabsaw in ba za ka iya ba kai azumin annabi Dawud alayhi salam kai yau ka sha gobe ka yau ka sha gobe har Allah ya bude maka abin yin aure kun ga wannan yana cikin fihi ma ismun kabir a cikin ita kuma caca daga cikin gurmu ko gurmu yadda ake gane caca duk abin da ɗaya zai asara ɗaya ya samu riba to ita ce caca da haka caca ta shafi sai an buga ta da ludo ko an buga ta da karta ko an buga ta a kasino ko an buga ta a kaza ba a'a yanzu ku biyawa kuna iya yin caca akan wani abu ana caca akan bal ko wani ya ce na tsaya wannan kulab din ne zai ci wannan kulab din sai a sa kuɗi har mota ma an taɓa sawa wani ya sa mota da mota in wannan kulab din ya cika ka karbi mota ta an ya ce ka karbi mota ka kaga ya zama akwai gunmu akwai gurmu ɗaya zai asara ɗaya zai ci riba to wannan shi na zama caca duk abin da za a ce a sa kuɗi in sa kuɗi idan an cinye ko yankan lamba za a yi ko wani abu za a bayar har haɗa kuɗi a siyo kaza a buga caca wanda ya ci a bashi duk wannan yana cikin duk abin da ɗaya zai asara ɗaya ci riba ne zabit na caca ma yi gulmun wa gulmun gulmun li ahadin wa gulmun li ahadin li akhar ɗaya ya samu riba ɗaya ya asara to shi ne caca ne zabit din caca ka duk abin da aka tambaye ka game da caca auna shi da wannan ma'aunin in ga cewa kuɗi za ka bayar wannan ya bada kuɗi a haɗa ɗayan ya cinye to wannan ne caca duk kuma abin da ba haka bane to bai shiga cikin layin caca ba to a cikin caca akwai bata dukiya a cikin giya akwai bata hankali kun ga ya shafi abubuwan nan da aka ce a tsare guda nawa guda shida giya tana lalata mai a cikin shidan nan hankali caca tana lalata mai a cikin? dukiya to kaga ashe ya kamata a kiyaye don duk abin da musulunci ya ce a yi ko a tsare za ka ga waɗannan abubuwan guda shida ko biyar su ne musulunci yake dafansu yake tsare su bai da a taɓa Allah ba bai a taɓa annabi ba ko kai hatta addinan da wasu suke yi kai kana musulmi kakka je ka zagi addinin wasu domin za ka jawo wa ka zagi wala subbu allazina yad'una min dunillahi fa yasubbu allaha ajwan bighayri ilm Allah ya hana tsokana ka je wasu suna bautar gunkin su ka zagi gunkin a gaban su to in ka zagi gunkin su su suna ganin gunkin da daraja kai ne baka ganin su daraja to kai kuma za su zagi Allah ko su zagi Annabi ko su zagi Qur'ani ko su zagi musulunci kuma kai ka jawo da kai ka fara zaka Allah ya hana tsokanar addini kaka zagi addinin wanda ka arama akan naka kaka zagi wani da yake bauta wani kai rama akan Allah wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah ajwa bighairi ilm to haka tsara addini mutane suna ganin kimar addinin musulunci ba sa faɗan maganganu mummuna akan Allah da mato addini ya samu gata an tsara martaba addini an gina masallatai an gina makarantu an gina an buɗe makarantu an yada ilimin addinin musulunci ɗabi'o'i masu kyau aƙida mai kyau tarbiyya mai kyau halaye masu kyau na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yada su gaskiya amana cika alƙawari, zaman lafiya sana'a aikin yi girmama na sama tausayawa na ƙasa duka ɗabi'u masu kyau adalci kyautatawa yafiya san juna zaman lafiya a kora hassada da keta da mugunta da sharri da kufurci da gaba da kiyayya duka a kau da su mutane su zauna lafiya to wannan yana cikin manufofi na wato wannan addini namu to kun ga ashe kenan khamru da mai maisiru idan aka kau da su al'umma za samu lafiya mu za mu ga yasa da wannan aya ta sauka aka yi watsi da giya aka fita sha'aninta har kuma aka saukar da hukunci aka fara hukunta masu shan giya a musulunci ba a zo da wani hukunci tartibi murattab cewa ga abin da za a wa mai shan mutum ya sha giya ba za ka za ga wantaran wasu malaman su ce a masa bulala arba'in wasu ce a yi tamanin shi yin tamanin din ba fa hadisi ba ne ya ce a yi tamanin ba ijtihadi ne da fatawa daga shashin sahabbai daga muwafaka da kuma shashin sahabbai amma lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan dauko tsumagiya sai a ce fada rabahu nahawan min arba'in nahawan min arba'in sai masa tsawa saboda ya daina shan giya akwai wani mutum abdullahi himar mutum ne mai imani mai son Allah da manzonsa amma Allah ya jarabce shi da shan giya wani za ga mutumin kirki ne mutumin arziki ne amma an jarabce shi da shan giya ko an jarabce shi da shan taba kai wa'azin kai wa'azin kai wa'azin kamar ya daina da ya gano ta sai ka ga jikinsa yana rawa saboda ta zama jiki sai ga jikinsa yana rawa sai ya dan kurba ko sai ya dan zuka wani ya zai masu cikin wannan ce ka ce masa addu'a in na kusa da kai ne kai ce masa addu'a kai ta kaka ji haushinsa akan wannan ka ci gaba da masa addu'a yanzu akwai shi wannan abdullahi martin kullum za a zo da shi gaba a nafsu lalai salama ya sha giya a yi masa bulala ya zo ya sha giya a yi masa bulala zo ya sha giya a yi masa bulala shi bai daina sha ba nan ko ba daina masa bulala ko bai daina fashin makaranta ba saboda yana son Allah yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shan giyar da yake bai fitar da shi musulunci ba shan giyar da yake bai raba shi da Allah da manzonsa ba sai wani sahabi ya ji haushi sai ce kai ko la'ana ta tabbata a kanka ne makin yadda kullun sai an kawo ka a buge sai annabi ya ce la tu'in alaihi shaytan fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu annabi alaihi salatu wasallam ya ce kakkace miki shedan a kansa kakka ganshi haka wani gara-gara yana son Allah yana son manzon Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ya faɗa ya ce kai ga ya cin bugagge amma annabi ne ya masa shaida yana son Allah da manzon sa duk da shigiyar da yake sha su da wani Allah kan jarabce shi da wani nau'in sako duk da kirkinsa da sa da waye take ga a wani bangare to irin wannan sai kai kai masa addu'a Allah yadda iyaye masa sauran abubuwa wannan ma Allah iyaye masa kai da baka shan giya sai kaga an jarabce ka da wani laifin da kuma ya shigiyar giya yanzu an na neman da gulma ai ya fi jiya tunda mai shan giya zai iya shiga ɗaki ya ce Allah na tuwa Allah iya ce masa kai kuwa da kai gulman wani ko ka haɗa wani faɗa sai ka kai abu biyu sannan Allah zai yafe ma na farko sai ka je ka warware abu na biyu duk wanda mutuncin sa ya shiga ciki sai ka je ka same shi ka nemi iyafe maka kai da shi bayan ka ware kenan sai ka fito ka ce jama'a ni da nake kaza din nan to na janye wannan abin da na faɗa ba daidai ba ne a yafe min jin da aka yi ma a yafe min kuma da wuya ka san sharrin da kai sai ya fi gudu akan wannan janyewar za ka yi sharri ka ga masu comment masu like masu sharing sun kai dubu amma an ka janye ya ga mutum uku ne suka yi like ka ga ce kenan in ka riga ka saki sharri ko ka janye janyewa ba za ta kai burin da sharrin ce ba sa kawai abin da ya kamata ka rike bakinka yasa aka ce yana daga cikin tarbiyya tarbiyya kakkai magana sai su lokacin da ya dace a yi ta yana daga cikin hali mai kyau idan mutum yana magana ka saurara ka ji shi haƙar shi yana daga cikin ladabi mai kyau idan mutum yana magana kakka yanke shi har sai ya ƙare to a wannan halin uku kai kuma anan zaka nuna gwaninta ka ba fa komai aka ji ake yarda da shi ba ba komai aka saurara yake zama gaskiya ba ba kuma kowace magana ce a ba ɗauka ba to za ka kai kuma sai ka yake da hankalinka da basirarka ka ji a cikin abin da aka faɗa wanne ya dace wanne ne bai dace ba wanne za ka ɗauka wanne za ka mayar sai ka zauna lafiya haka ake zaman duniya wani mutum ana ba da kissarsa a cikin banu isra'ila aka yi shi sai ya faɗa gidan wata mata kyakkyawar gaske sai matar ta ritsa shi ta ci kwalarsa ta ce in ba ka yi zina da ni ba zan yi ihu duk jama'a su ji a kama ka ko kuma ga giya ka sha ko kuma ga yaro ka kashe in ba ka ba zan kwalle ihu in ce ka faɗa mun ka san ko irin wannan sharri da wuya ka fita shi sharri da an ji shi dama yadda ake kawai ba isnadi ba ingancin isnadi sharri shi za a buƙatar isnadi da kawai mutum sharri mutane su yadda kawai amma kai mutumin kirki sa ce anya me me kuce ka yana da kirki amma kai mutum maza na ci da gani kam ne yanzu akwai wani bawan Allah wani alarama kawai ya tsaya haka ya yi fakin zai ce burodi irin masu tallan burodi na gefen hanya a kano haka yi abu kawai shi kenan ya bude gilas mutum ya miko masa burodi guda biyu ya ba shi kuɗin kafin ya ja kawai sai wata ta kama ƙofa, kawai gaba sai ta bude kawai ta shiga ta zauna tace mu tafi ko kwalla ihu ce dauko ni kai ya kawai tuka suna tafiya ana ciniki no zan baki fita tana faɗa yana ragewa tana faɗa yana ragewa in ka ba kwalla ihu zan ce ga wani ya kato ni ka san ko kashe ka za a kona motar ba wanda zai tambayi isnadi anan ko ta ce ka zagi annabi a to wa yake neman isnadi ko an ji ko ba a ji ba nan da za a kashe ka in mutum zai maka sharri nan take zai maka shi guda biyu ta ihu ta ce sato ta kai ko kuma kidnapping din ta kai ko kuma fyaɗe za ka yi mata ko kuma wani abu suka dinga ciniki a ƙarshe suka daidaita a dubu goma ya wata dubu goma ya fakin ta fita iki har yaje gida yana wuri don Allah ya isa rushe sa da ya shiga mota kun sa abin da yake fara yi sai ya danna lok dalilin ba da ya sa na ji labarin ke da na ga ya shiga mota sai ya danna lok da ya shiga mota sai ya tattala ya ga abin da aka so a yi masa shari to kun hanyar, wannan in mutum ya riga ya shari ya shafi mutuncin wani ba abu ne mai sauki ya ce da aka sai ya zaɓa a cikin ukun nan bari ya sha giyar da ya zinar ko ya kisan kai bari ya sha giyar ya kurɓi giya ya kurɓi giya ya kurɓi giya yana buguwa kawai sai ga mace a gabansa sai ya faɗa mata yawa ya ga yaro yana kallon su sai ya kashe yaron shi ka ce giya ita ce ummul kaba'ir ummul kaba'ir ita ce uwar barna uwar laifuka. kun ga ya ga giya kamar ita tafi sauki da ya sha giyar sai giyar ta kai shi ga zina zina kuma ta kai shi ga kisan kai shi yasa daga cikin abin da ya kamata shugabannin musulmai da hankali yaƙi da kayan maye gaba ɗaya duk kayan maye a hana su mutum zai sai dai koyi amma a zahiri duk da kayan ma yake a hana a soke lasisin giya da kamfaninukanta musamman a yankunan musulmi da kasashen musulmi wanda yake sanya sha ya tafi can inda kafirai suke da arna inda su ruwan sha ne da ke sha da safe a sha da ai karin kumallo da ita a breakfast da ita ai lunch da ita shi yasa nan za mu tsaya kun san tambayoyi ne guda uku a cikin ayar ba zai iya duk mu kawo su ba ka ma za yunfiqun qul al suna tambayan ka game da abin da za su ciyar ka ce abin da ya ragowa ba ka za ka ɗauki dukiyarka gaba ɗaya kuma ka zo irin abin da ake kira kyautar shiga ɗaka kai kuka ka bayar kai ma kana da bukata musulunci bai yadda ba ka fara ci wani yace ya rasulullah ina da dinari yace ci abinka ina da wani ba iyalanka ina da wani kaza ina yace kai ka sai da zaka yi shi ma'ana abin hanyar cewa za mu ji hanyoyin cewa guda biyar a darasin mu na gaba cewa mutum ya ci da kansa ya ci da iyayensa ya ci da iyalansa ya ci da 'ya'yansa wanda sun haɗa matansa da 'ya'yansa ya ciyar da danginsa in yana da dabbobi yana kiwo su ma ya ciyar da ya ciyar da su shi yasa in kaga makocinka ya ba akuyarsa ta ne baya ta kai shi kara kotu alƙali ya kira shi ko ka sai da akuyar nan ko ka bata abinci ba a son kiwo da azaba ciwon kaji kake ciwon shanu kake awaki raƙuma kake musulunci bai laka dinga azabtar da su ba ko ka kula da su ko ka ce da su haka nan za mu tashi abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya ce mana abinda aka ce mu yi Allah ya ikon yi abinda aka ce mu bari Allah ya ikon bari Allah ya sa mu cikin rahamarsa da jin kansa da albarkarsa da alkhairinsa Allah ya bamu lafiya ya bamu zaman lafiya malam mai tambaya yana cewa a lokacin da yake secondary school yakan cire fankar makarantar ya sayar to yanzu shiriya ta zo masa ta yaya zai iya biya su ko baya son su gane wannan alama ce ta imani shine amfanin wa'azi daga cikin abin da yasa ake wa'azi kenan kun ga ji wa'azi wa'azin kuma yayi aiki wannan alama ce ta yana da imani alama ce ta Allah yana son sa alama ce ta Allah ya karɓi tubansa domin daga cikin alamar tuba na dama da kuma yunkurin mayawa da mai haƙƙi haƙƙinsa wannan makaranta idan tana nan mafi yawa makarantu yanzu ba fanka ka ji a matsayin tsohon sudan da ya zama da ya bada contribution ga makaranta wadda ka kashe fankokin ga guda biyar ko shida wanda kake kaddara su suka cire ka je wajen principal ka ce a matsayina na tsohon ɗalibi na wannan makaranta kuma yanzu Allah ya hore sai nake ga ya kamata mu da samu gudunmuwa a zo a yi hoto a buga ka a jarida a ci sa albarka sai kwanan a zuciyarka fanka ka dawo musu ne malam wani zikiri mutum zai ringa yi don neman cimma burinsa na duniya da lahira ai tauhidi shi ne kan gaba alaƙarka da Allah ta yi kyau kul amantu billah thumma shi shine zai sa ka samu alaƙarka da Allah ta kyau ka riƙe musulunci da kyau kai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi da kafa zahiri da baɗi duk mai haƙƙi akan ka ka bashi amma zikiri kadai ba tauhidi zikiri kadai ba sunna zikiri kadai babu tarbiya babu babu wato sauce farilla wannan ba zai sa ka tsira na alkiyama ba da ka yi waɗannan kuma sai ka riƙe waɗannan azkar da na faɗa jiya zikirin safe da zikirin yamma zikirin shiga gida da zikirin fita zikirin kwanciya da zikirin tashi na shiga masallaci da na fitowa na cin abinci da na gama cin abinci da kuma zikiri da mutum zai dinga yi ko da yaushe salatin annabi istighfari hailala karatun alqur'ani ya hayya qayyum bi rahmatika astaghithu allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika malam bayan an raba mana gadon mu a cameroon kafin mu dawo najeriya sai wani ya fito ya yana bin baban babanmu bashi kuma har ya yi ƙara ko sai kotu ta ce ba za mu biya ba ai ba mu yake bi bashin ba to malam me ya kamata mu yi abin da ya kamata ku yi ku yi irin abin da matashin nan da na bada labarin saye an zo ana raba musu gado sai wani abin abokin bulɗan mahaifinsa ya tashi ya yana kun mahaifin bashi amma ba shaida alƙali ce to tunda ba shaida kaga ba za mu baka komai ba sai ɗaya daga cikin ƴaƴansa shi ya san alaƙar su da shi ba zai makarya ba sai ce ni na yadda da bashin da yake bin babanmu sauran suka ce su ba su yadda ba ce to ni a ɗiba ana waka san a biya shi ni a ɗiba ana waka san a biya shi ba na son babana domin kana da bashi akan ka ya ba ka shiga aljanna ba ko shahada kai ko sai an biya bashin to da in kun tabbatar wannan bashi na gaskiya ne ko da kotu ba ta yadda ba don kotu gaskiya tana da ka'idodinta da ba za ta yadda ba sai da shaida ko mafi yawa mutanenmu na da ba sa neman shaida amana ce mutum zai ɗauki kuɗi ya baka kai da shi ba wata shaida sai dai amana irin wannan an zo kotu alkali zai ce ina shaida babu in dai ka tabbatar yana hulɗa da mahaifinka ta irin wannan kuɗin da ya faɗa akwai amana akwai mutunci tsakaninsu suna hulɗa kuɗi to ko da kotu ba ta yadda ba saboda ba hujja kuma kwanan nan akwai wani rabon gado da muka shiga irin wannan mahaifin shi wanda ya rasu ne ya wannan bajinta har yau ina ganin mutumin nan dattijan nan da daraja ana bin dan miliyan hamsin mai bin nasa kuma ba musulmi ba ne kuma akwai shaidu da suka tabbatar ya bashi shi kuɗin da aka je kotu alkali ya ce shi ba zai karɓi shaidar a kan harkar kuɗi ba kuma haka ne ya yi daidai alkali amma shi mahaifin ya san da kuɗin da aka gama rabon gado kaf aka ware mahaifin nasa sai mahaifin sai ya ce shi a cikin nasa a ɗauki miliyan hamsin ɗin a ba wanda ba musulmin ba ya yadda ana bin sa ya biya kuɗi mai yawa irin wannan ita shi a biya a nasa ba zai ba ɗansa ya tafi lahira bayan shi ya tara abin duniyar nan kuma ya je lahira ana bin sa ba shi ba shi a biya a nasa wannan ni har sai da na kira dattijan na ce kai wannan dattijan Allah Allah ya saka maka da alheri ka nuna halacci akan danka. wanda matansa ba ba a ya'ya ƙanana amma matansa ba ba shi dattijan ya ce shi a ɗauka a nasa ai su zara ga nake cewa ku dinga biyan bashi ku daina mutuwa da bashi a kanku Ya'yan zamanin nan ba su da imani mafi yawansu wallahi in ka buksu ka bashi ba za su biya ma ba iyaye za su zuga su mata musamman bashi ne mai yawa ta ce kai kai kai kai wahai daji ka ci wannan bashi daji rai za mu sai motoci mu sai gidaje mai fataka daji ka ɗauko wannan bashi gaskiya a bar daji da bashinsa shike nan kai kana can ana bugunka su kuma suna nan suna fataka an samu gudunmawa na dubu ɗari daga alhaji muhammad ali kumu da dubu hamsin daga alhaji ahmad soye dubu hamsin daga shek adamu da koro a'a a'a gafa samana dubu hamsin wani ko wata baiwar allah dubu goma daga sha'ibu el ibrahim dubu goma daga ibrahim yakubu dubu goma daga adamu muhammad dubu hamsin hajiya halima baffa dubu goma ibrahim abdullatif dubu ashirin ahmad haruna dubu goma alhaji awal burga dubu ɗari biyu da takwas daga musulun umma na fce gombe da sauran ɗaiɗaiku daga cikinsu akwai ne wannan akwai wani eze yi ya ba da dubu sittin da biyu da ɗari biyar shi ne ko? ok shi wannan yamurin yana ciki eze ɗin to eze ta kyauta kai ma Eh. gudunmawa da addu'a lemo katon sha biyu a ba marayu su sha ruwa daga alaji isa da ya hutu a yi wa iyayensa addu'a to Allah ya saka wa iyayenka in suna da rai in sun rasu Allah ya ji kansu ƙur'anai guda hudu a yi mana addu'a Allah ya karɓa addu'a Allah ya amsa addu'a yaro na dan shekara 18 ya dauko hanyar kangarewa a taya ni addu'a Allah ya shirya mana da shi da sauran matasanmu da suka dauko hanyar kangarewa da wanda suka kangare din wanda ko musu dauko hanyar ba Allah ya shirya da su ina neman hadda alqur'ani to Allah ya sa haddace qur'ani a fahimce shi a aiki da shi a ta yi da addu'a na biya umara wata takwas ba ba da visa ba to Allah ya fito da visa akwai mara lafiya Allah ya bashi lafiya na cire zakka amma yan kalare sun kwace kudin a gun wanda na aika ya kai zakkar sai ce wa Allah ya tona musu asiri a da ku yadda lara ya ku za ku yi haka kuma abinda za mu addu'a Allah ya sa wannan zakka da ‘yan kalara suka kwata ta zama dalilin shiryarsu. Akwai wani abu da ya faru a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari. Wani mai arziki ne ya fidda zakka yake son ya yi ta a ɓoye ba kowa ya sani ba. da ya fita yana yawo zai ba da zakka sai suka haɗu da ɓarawo sai ya bashi sai da safa aka yi ta yaɗa labarai cewa an ba wa ɓarawo jiya zakka kuɗi ko ba san wanda ya bashi ba ko ba sata yi ba sai ya duwa ce Allah ka san abin da na yi nufi kuma dukiya ta ta faɗa hannun ɓarawo sai sake ɗiban wata yace to yau zan sake yin sadaka da wata ba tare da jama'a sun san wa zan ba ba ya fita da daddare yana yawo sai ba wata ashe karuwar ce ita ma ta samu kuɗi maƙudai ta ce jama'a ba sata ne ba karuwanci ne ba wani ne ya da daddare aka yi ta faɗa shi ya san shi ya bayar amma baya so ya faɗa sai ɗaga hannu ya addu'a ya ce Allah ka san wanda na yi nufi kuma ga kuɗin ya faɗa hannun taruwa sai sake dunkule wasu masu nauyi irin wannan ya fita ya ce zai kuma yin sadaka a karo na uku kuma sai ba mawadaci sai zo ya mai ce to sadaka farko ta faɗa hannun ɓarawo sadaka ta biyu ta fada hannun karuwa sadaka ta uku ta fada hannun mawadaci sai kwanta bacci sai aka gaya masa aka nuna masa abincinsa cewa duka sadakan nan da kai guda uku Allah ya karba Sadaka farko da ta fada hannun barawo ta zama dalilin shiryarsa yanzu ya daina sata ya samu jari na halal ya zama dan kasuwa wannan da ta faɗa hannun karuwa dama watakila talauci ne da wahala da tsanani ya jefa ta yanzu ta samu jari ta daina karuwanci ta zama duniya arziki wancan mai arzikin marowaci ne yanzu wannan kuɗin da ka bashi ya canza masa tunani ashe akwai mai iya ɗaukan kuɗi haka da yawa ya bayar ga wanda bai sani ba shi ma ya koya ya sai tun yana ta aikin alheri kayawa wannan kuɗin da yan kalara suka kwace na zakka su je su tunani su zauna watakila ma sun ji wannan zakka da kuka karɓa sai ku je ku jari ku je ku jari da ita ku kama sana'a da aikin yi ku tuba daga kalare ku yi kama sana'a da wannan jari kaga wannan zakka da ka bayar watakila Allah zai zama dalilin shirya 'yan kalaren nan da ita amma hatsarin a ce sun cinye kuɗin ba su shiryu ba sun ci gaba da wannan to alhakin wannan kuɗin da suka ɗauka shi zai sa a kama su shi zai sa su fada hannun hukuma shi zai sa watakila su gamu da waɗanda suka fi su ta'addanci su gama da su su da amma ba ma fatan a kai ga haka muna fata Allah ya sa ya zama dalilin shari'ar su kai kuma tunda ka bayar dan Allah ai ka ga ba sai an ɗauko ta magana ba duk da fuqaha sun ce fuqaha sun ce idan ka da zakka sai barawo ya sace zakkar naka aka sace ko na talakawa tunda bai kai kan wanda aka yi nufin bawa ba kaga a wannan kaulin dole ka saki suka ce ko kuma kafin da zakka sai aka sace uwar kudin yanzu zakka ce kawai a hannunka shin ka <laughs> ka cancanci masu cin zakka sai ka cinye abinka ko kuma ka cancanci zama masu cin zakka ba sai ka ara sai ka ara ka ci gaba da amfani da shi kana yi kana fitar da na zakkar kana juyawa kana juyawa har Allah ya dama da kuɗin ka wataƙila ta hanyar zakkar wasu sun faɗi wannan kauli to ka ba kenan sai mai addu'a Allah ya karɓi zakkarka su kuma Allah ya sa ya zama dalilin shiryar su اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وسل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه